a kokarin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke yi na samar da zaman lafiya a yankin niger delta inda ake samun tsagiru suna ta tada zaune tsaye ta hanyar fasa bututun mai da kona albarkatun ƙasa a wannan ɓangaren yau shugaban ya yi ganawa ta musamman da shugabannin ƙungiyar al'ummar yankin naja delta ƙarƙashin jagorancin edwin clark tsohon minista a jamhuriya ta farko a najeriya inda suka gabatar da bukatunsu shi kuma shugaban ya musu gargaɗi akan abubuwan da ake bukata domin nasu bukatun su kuma su tabbata shugaba buhari ya ce tilas ne sai akwai zaman lafiya da kwacin hankali sannan za a samu wadata da arziki da masu saka jari su shigo cikin najeriya amma muddin ana ta da zaune tsaye babu da za a yi gwamnati ko a ina ne su iya gamsar da al'umma ko da na wani yanki ne a ƙarshen ganawar na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati domin in ji ƙarin haske dangane da bukatu guda goma sha shida al'ummar yankin naja delta suka gabatar da kuma martani da shugaba muhammadu buhari ya mayar dangane da bukatun da gwamnati ke da kafin al'ummar su daidaita abubuwan nan da suke bukata ba su da bambanci da abubuwa da sauran 'yan Najeriya masu ke bukata. Magana ce ta gina musu tituna kamar tashoshin jiragen ruwa su a daɗa zurfin su da manyan jiragen ruwa su shigo gurin bukatar aiki saboda matasa bukata da ake ta tsaro musamman saboda sata da ake ta mutane da fashi irin waɗannan abubuwa dai ga nan to akwai kuma waɗanda suke kamar aka ce sa rai ba suna buƙatar cewa a'a dan su ma a dinga dama da su akan harkar man fetur na a dinga ba da lasisin hakan man fetur ga gwamnatocin jihohinsu a'a ga wasu su ma dan su ma wai a ce an san ana damawa da su wato da shi bukata kuma da suke da ita cewa a sake duba yadda ake rabin arzikin kasa dan su suna bukatar su ci moriyar abin da Allah ya binne a karkashi kasa a nasu yanki wannan abu ne dama an dade ana jin su ba sababbin abubuwa ne shi shugaban Muhammadu Buhari yayin da yake ba su eh, amsa shi abin da yake nuna cewa wato bukatar kasar nan na farko shine a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu arziki da za su iya samu a wannan yanki nasu duk da cewa ana ta tuti akwai man fetur akwai harkar noma da ake nema a farfado da shi zaman lafiya shi zai kawo a kafa masana'antu masu jari na kusa da na nesa su zo su zuba don a samu kafa masana'antu don jama'a su samu aiki yi ta haka ne kawai za a iya baza arziki hakika ina so in tabbatar maka cewa shugaban Muhammadu Buhari kamar bulala ya dauka cewa ya nuna mu ya jawo hankalinsu ya nuna cewa barnan nan da ta'adi da ake ta a wurin nan kun isa kusa a hana wayannan abubuwa kuma ya kamata ku tashi tsaye ku yi idan ba ku yi ba ba za ku zauna kuna tuwa a mu a nan Abuja ko shugaban kasa kawai shi zai maganin kowace matsala da ake ita ta kasar nan ba kun isa kusa a hana ku je ku ga me za ku a kai kuma idan ba ku nuna shugabanci akan wannan ba ba da za a ga idan a ga martabar ku a idan jama'a na nan Najeriya da kasashen duniya malam garba kana ganin kamar wannan jawabi da shugaba muhammadu buhari ya yi da kuma bukatun da su al'umma ko shugabannin al'ummar yankin naja delta suka gabatar zai kawo zaman lafiyar da 'yan tsagerun nan na yankin naja delta za su aje makamai su daina fasa bututun mai ko kona arzikin kasa a wannan bangare domin najeriya ta dawo akan turba ta ci gaba to san eh, wannan fatan da ake yi kenan domin kamar yadda nake ce maka ba yau maganganu da shugaban kasa yake ta yi wata da watanni da suka wuce gwamnati fa ba gazawa ta yi ba gwamnati tana da soja tana da karfin da za ta shiga wurin ta sa yadda a yi yadda take so amma ba haka ake so abi ba saboda haka wannan wato ya zama kamar irin mataki da wanda za a iya cakusan na karshe wanda za a iya ɗauka don su su fahimci buƙatar a zauna a tattauna a samu zaman lafiya a yi maganin matsaloli da suka shafi yankin wato cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kafin a bari abu ya ƙara taɓarɓarewa har buƙatar a amfani da ƙarfi ta shigo ciki. Malam Garba Shehu kenan yana bayyana mu yadda ganawa ta kasance tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da al'ummar yankin Naja Delta dangane da kokarin da ake na samar da zaman lafiya a wannan yanki domin arzikin Najeriya ya dawo kan turba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.